Cibiyar wadda hukumar gudanarwar jami'ar ta amince da kafarta a kwanakin baya ta kunshi nazari da bincike a kusan dukkanin fannoni na rayuwar bil'adama waɗanda suka hada da tattalin arziki da ayyukan noma da kiwon lafiyar jama'a da zamantakewa da siyasa da kuma kimiyyar ƙididdigar jama'a. jiya ne dai kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsara yadda ayyukan cibiyar za su gudana ya shirya wani taron masu ruwa da tsaki a harabar jami'ar ta bayero Farfesa Isma'il Zango na sashen nazarin zamantakewar ɗan adam a jami'ar shine shugaban kwamitin. Zai kyau kafin a ce sanin ta fara aiki a tattaro masana daga bangarori daban-daban da kuma waɗanda suka jibanci harkokin waɗannan abubuwan misali mutane daga kamar population um, uh, commission kamar daga hizba kamar da daga national bureau of statistics da kuma sauran jama'a dai na nagari su ma su zo su ga shin nan wani irin abu suke gani ya kamata ta mai da hankali a kai maimakon mu kawai mu zauna daga cikin jami'a mu ce ga abin zami. ko yaya ayyukan wannan cibiya zai taimaka wajen haɓakar tattalin arzikin al'umma da ma ƙasa baki ɗaya Farfesa Garba Sheka kwararre ne kan nazarin tattalin arziki kuma malami a jami'ar ta Bayero. Ta bangaren tattalin arziki muna fatan a ce wannan santa ta fito da hanyoyi a yi bincike kuma ya kasance kamar inda ake samu a kasashen waje a yi binciken ba a yar da shi ba kuma a samu masu goyon bayan binciken wanda za su sa jarin su ko wani abu kamar yadda dai turawa suke yi idan ma private sector ne a basu shi su implementing yadda zai bunƙasa masana'antu ya bunƙasa cinikayya su ya bunƙasa ribar su da sauransu kuma kamar na bangaren gona haka da sauransu yadda za a irin irin da za a sa a samu amfani mai yawa a wuri kaɗan to za a bunƙasa tattalin arziki na ƙasa Babban kalubalen ayyukan cibiyoyin bincike a Najeriya baya wuce rashin kuɗaɗen gudanar da nazarin binciken da kuma uwa uba gazawar shugabannin gwamnati wajen yin aiki da ilimin da ke kunshe cikin sakamakon bincike. sai dai dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa ya ce akwai hanyoyin da irin waɗannan cibiyoyi ya kamata su bi har a kai ga cimma nasara zai iya zama ɗaya daga cikin abubuwan da cibiya za ta bincika a ga cewar me yasa a baya shugabanni ba sa aiki da bincike na ilimi bayan binciken kuma za ta iya samun lokaci da za ta riskar da shi ga shugabanni saboda haka idan wannan ce matsalar yanzu za a warware ta in kuma an riskar da shi amma ba su yi ba to cibiya ta sake samun aiki a nan ma sai a kuma binciken me yasa suke kin yi bayan abin ya riske su sai a gano dalili sai kuma a samo hanyar da za a magance wannan dalilin har sai sun samar da wannan abin da ka kira political will din domin yayin da aka samu waɗansu sun fara amfani da ilimi wajen shugabanci to bambancin su zai fita karara akan waɗanda suke yin molanka Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya